Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma niyya. Sai tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Juma'a 12 ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar da abokin aiki na yayi da wani tsohon shugaban ƙaramar hukuma a Najeriya. akan 'yancin gashin kai da aka bawa ƙananan hukumomi. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus sai a jero nambar. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Madugun 'yan adawar Sudan ta kudu Rick Mashar ya amince su haɗu fuska da fuska tare da shugaban ƙasar Salva Kiir abinda zai zama wani mataki da zai iya farfaɗo da tattaunawar su da ta jima tana tafiyar hawainiya a wannan ƙasa da yakin basasa ya ɗaiɗaita. a cikin wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan takwas ga watan yuli da aka tura zuwa ga tut mashawarcin shugaba kyar kan harkokin tsaro mashar ya ce a shirye yake ya tattauna da shugaban muddin za a kyale shi ya yawata yadda yake so a ko'ina a cikin kasar ta sudan ta kudu gwamnatin kir ta gayyaci mashar don ya haɗu tare da kir ne bayan da gwamnatin da ƙungiyoyin 'yan adawa suka kasa cimma matsaya a watan mayu akan samar da gwamnatin haɗin gwiwar kan ƙasar sai dai an ƙara wa'adin har zuwa wasu watanni shida masu zuwa shugaba donald trump ya ce sakatarensa na kwadago alexander acosta ya yi murabus a dalilin kwamacalar shari'ar wani attajiri jeffrey epstein da ake zargin musgunawa mata ta hanyar tilasta su yin jima'i ba da son ransu ba. Trump ya yi wannan sanarwa tare da Acosta a gefensa a yau Juma'a a wajen fadar White House kafin Trump ya tashi zuwa jihohin Wisconsin da Ohio. Acosta ya sanar da yin murabus ɗin nasa ne kwana biyu bayan da ya kare kamun ludayinsa a cikin rikicin shari'ar ta Epstein. labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya alhamis ne birtaniya ta yi zargin cewa jirgin ruwan iran sun yi jiragen ruwan iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon manta zai bi a yankin mashigin hormuz a wata sanarwa da gwamnatin birtaniya ta fitar ta ce wasu jiragen iran guda uku ne suka so su toshe hanyar amma suka juya da baya bayan sun sami saƙon kashedi na baka daga wani jirgin ruwan yakin birtaniya sai dai kuma sojojin iran na musamman sun musanta zargin da birtaniya ta yi wata sanarwa daga kamfanin dillancin labarai na pars na iran ta faɗa cewa jiragen ruwan sintirin iran sun gudanar da aikinsu ne kamar yadda ya kamata kuma ba su shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba musamman ma jiragen ruwan Birtaniya. A jiya Alhamis ɗin ne wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otagos ta yi Allah wadai da abin da sojojin ruwan ƙasar Iran suka yi wa jiragen ruwan Birtaniya tana mai cewa wannan keta haƙƙin 'yancin ƙasa da ƙasa ne. Ma'aikatar tsaron ƙasar Turkiya ta tabbatar da cewa Kasar a yau Juma'a ta karbi rukunin farko na makaman kariya masu linzami kira S-400 daga Rasha. Karɓar wannan makaman ɓangare ne na yarjejeniyar makaman da Turkiya ta kulla tare da Rasha. kuma ita ce irin ta farko da rasha ta kulla da wata ƙasa daga cikin mambobin ƙungiyar nato abin da ke haifar da fargaba cewa turkiya tana ƙara kusantar rasha amurka ta yi kira da kakkausar murya da turkiya ta janye daga yarjejeniyar da aka rawaito ta kulla ta sama da dala amurka biliyoyin kudade inda har amurka take wa turkiya barazanar yiwuwar saka mata takunkumi ko kuma ta ki kera mata jiragen yaƙi da kamfanoninta suke yi na f-35 wanda hakan zai jawo wa turkiya rasa biliyoyin dalolin amurka na kwangilar da suka saka hannu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahoton namu. To bayan da gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin sakawa kananan hukumomi su kai tsaye su kuwa gwamnonin jihohi suna ganin cewa kananan hukumomin ba za su iya tsayawa da kafafunsu ba. A don haka ne abokin aikina Muhammad Hafiz Baballe ya tuntubi tsohon shugaban karamar hukumar birni da kewaye na jihar Kano kuma jagoran jam'iyyar APC na karamar hukumar birni da kewaye Dr. Muktar Ishaq ya kasai inda ya ci gaba da tambayarsa kamar haka. To wane irin hanyoyi kake gani ya kamata su shugabannin ƙananan hukumomi su domin su bunƙasa kuɗaɗen shigarsu? To wannan a haka karamar hukuma abu ne wanda yake ya zama wajibi ƙananan hukumomi su tsaya su tantance ma'aikatansu a ƙananan hukumomi a tabbatar da ma'aikata yanzu kuma misali abin da na gaya maka muna biyan malaman makarantar nan tun da na zo sai da na tambaya na ce wai shin ba a yin ritaya ne shin ba a mutuwa shin ba a aiki abin da nake biya duk wata a ce ce dai ma ba zai ragu ba idan aka tsaya aka sa ido aka tantance a nan zaka gano mashin abin da suke biyan nan ya kamata ka biya shi hatta ma'aikatan da suke a karamar hukuma akwai wata karamar hukuma da za ga cewa yawan ma'aikatan da suke karamar hukumar gaba ɗayan su karamar hukuma ba ta bukata amma ana biyan su albashi sai da harkar siyasa an kace kuma za ka rage su a ce ka zo ka yi ba amma dole ka je mun koma kan abin da yake na doron gaskiya dole a gyara tsarin ma'aikata a tantance su a tabbatar da ma'aikaci na hakika a tabbatar da ma'aikaci wanda yake na bogi wanda suke karɓar banza a tantance ya zama da cewa wannan abin an kawar da shi domin a samu dama da za a biya ma'aikata sannan a samu abin da za a yi ƙananan hukumomi jama'a aiki a ƙananan dole shugabannin ƙananan hukumomi ta kan ƙungiya sai sun tashi tsaye wajen ƙoƙarin su gabatar da kokensu zuwa ga majalisun tarayya da majalisu na dattijai na ƙasar nan kuma ta kai kuka wajen shugaban ƙasa akan harkar abin da ya shafi harkar ilimin nan da abin da ya shafi harkar lafiya ya kamata ya zamana cewa ɗaukar nauyin wannan abubuwa ya zamana eh, wato haƙƙi ne da ya rataya a wayan gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihohi da kuma sannan ƙananan hukumai kowa a ce ga kasar da zai ba amma matukar aka bar abin nan a karkashin ƙananan hukumai akwai matsala gagaruma wanda yake warware ta abu ne mai masu wahala. To yanzu kana ganin cewa a duka faɗin Najeriya akwai wata ƙaramar hukuma da za ta iya zama da kanta ba tare da tallafin ko gwamnonin jihohi? To ce ma babu ba amma dai gaskiya wata gina irin jiha irin ta Lagos da su sun riga sun zamana cewa sun kafu kuma sun shirya suna iya ba da haraji suna tara haraji yadda ya kamata wata gida yin wannan jihohin za su iya dogaro da kansu ƙananan hukumomin amma a irin jihohin mu dai na arewa ina son in gaya maka cewa idan ka ce akwai wata karamar hukuma da za ta dogara da kanta ba tare da tallafin gwamnati ba sai da haka ba na tan a Najeriya musamman a yankin mu na arewa akwai wata karamar hukuma da za ta ce za ta bugi kirji ce za ta dogara da kanta ba tare da tallafin gwamnatin jihar ta ba. To daga karshe wani kira za ka yi ga gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi domin su ɗauki nauyin da ya kamata su ɗauka? Su yi Allah su yi annabi su kalli al'ummar su tausaya wa waɗanda suke abokan aikinsu domin fi da al'amuran mutane ya rataya a wuyan ƙananan hukumomi. Gwamna yana da abubuwa da yake wanda yake duk abin da karamar hukuma ta yi gwamna ne yake ɗaukan wato uh, sakamakon. shi ne ake cewa gwamna ya yi kaza ko gwamna ya ta hale a yi kaza saboda haka shugabannin nan gwamnonin nan su tsaya su kallo nan al'amura su tausaya wa al'ummar su su ba da gudunmawa yadda za a rage ɗaukar nauyin abubuwa abin da ya kamata ka san karamar hukuma da tarayya da jiha su haɗu su ɗauka su taimaka a rage wa ƙananan hukumomi nauyi domin su samu damar da su ma za su yi wa al'ummar su aikace aikacen da ya kamata su yi musu yadda in yau gobe sun gaba aiki za a ce ciyaman na karamar hukuma kaza ya yi mana kaza a lokacin ta wannan shine ne roƙon da nake gare su domin su tallafa don in sun yi wannan zai daɗa gyara al'amuran siyasa kuma za a rike mutane abubuwa za su kyau yadda ya kamata wanda ya yi ya ƙara inganta shi ya tabbatar ya tsaya da gindinsa yadda kuma zai tsaya da na nasa shi ne sai an rage wa ƙananan hukumomin nauye-nauyen da suke wuyansu in ba haka ba gaskiya akwai matsala. To Madalla, Dr. Muktar Ishaq ya kasai kenan tsohon shugaban karamar hukumar birni da kewaye na jihar Kano kuma jagoran jam'iyyar APC na karamar hukumar birni da kewaye. To fa yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai amma kafin nan mu shakata da wannan waƙar. wance batta da wayo ashe wance batta da wayo ta yi tagumi ta yi gaho tana ta jin kunya ta rasa ma za ta je wa samarinta da bashi budurwa cikin abokansa saurayin da bashi budurwa cikin abokan tashi tashi ba ni gado na ya irin yaron dariyar ka tasa ciki na yana ciwo Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla mun samu kira na farko daga jihar Niger. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana? Kuna magana da Ibrahim ne mai wankin hula a garin Mai Godiya, jihar Niger. To Ibrahim mai wankin hula muna jin ka. Hello kuna ji na? Muna jin ka Ibrahim. Hello? Ibrahim mai wankin hula muna jin ka. Yawwa, To mun rasa Ibrahim mai wankin hula masu saurare yau fa kofa a buɗe take za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku a duk batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa kalama ƙari a farko wato plus. Salamu alaikum da wa muke magana? Daga alaƙan ɗan koli kasuwar mobi yara adamawa. to muna jin kamalan alasan yawa wajen da yake yi ga magana da shi shi ne kan al'amuran da ke faruwa hmm. abubuwan da suke faruwa a ina eh, a cikin al'amuran da suke faruwa ina tare game da abin da abin da ke faruwa wajen zabba na ubangiji allah ya koro musu saukin wannan al'amari da ke faruwa da suna duk fitina da suke tashi a cikin najeriya da sauran kasashen duniya gaba daya mm. ni ne alasa mai sikeli don koli kasuwar mobi a jihar adamawa to mala alasan godiya muke yanzu mun sami kira daga jihar kaduna wa alaikar salam da wa muke magana kuna magana da malam surajan na yau a ne karamar jihar kaduna To Malam Siraja muna jin ka. Eh, tsakani da Allah abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan shi'a da gwamnatin Najeriya. Gwamnatin Najeriya ba ta ma mutanen na adalci. Tsakani da Allah. Muna jin ka. To Malam Alassan Sirajo godiya muke yi sai yanzu kofa a buɗe take masu saurare za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko da kuma lamba ɗaya to mun samu wani kira daga jihar katsina salamu alaikum da wa muke magana eh salamu alaikum wa alaikas salam da wa muke magana Eh, kuna magana da shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. To, shugaba Iliya mai shayi muna jin ka. Eh, ni abin da yake tare da ni na godiya ne ga Allah da Allah sa muka samu cikin damuna cikin albarka kuma muna fata Allah wanda ya sa mu gabanta cikin koshin lafiya. Mm. kuma kuma da kuka ba mu wannan dama muke faɗin albarkacin bakin mu muna godiya Allah saka muku da alkhairi kuma Allah sa gama da duniya lafiya. To amin Malam Iliya mai shayi godiya muke yanzu kuma sai jihar Kaduna. Da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikas salam da wa muke magana? Abubakar Matsan cikin kare karamar kumar nan jihar Kaduna. To Abubakar muna jin ka. Ina so ni amfani da wannan dama ne ina so na mika tarihi na ka ainihin lahirin mutanen kancau da wani itila'i fada musu sakamakon hatsarin jirgin ruwa wanda mutane a rasa rayuka sosai muna addu'an Allah duk wanda suka riga mu kuma na kira ga ainihin hukumomi da Allah su dauki matakin gyara da ba gaba da gaskiya ana sa rayuka a wannan kukoki na kilmu dan Allah a karama koko dan Allah hukumomi su dauki mataki tunda gaskiya ana ana lodi ko ba lodi a wannan jiragen ruwa kuma jiragen ne da gaskiya muna kira da ainihin gwamnatin jihar Kaduna dan Allah su ja kunnin wannan birnin sakamakon gaskiya ana sa rayuka da fatan sa ta yi lafiya abubakar malamin cikin kare to abubakar godiya muke allah ya ji kan wanda suka mutu mun sami kira daga jihar kaduna da wa muke magana Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan tanko sharaban sami naka. To ma'azu dan tanko ko zaka dan rage rediyon ka? To kina ji na? Ina jin ka. To gaskiya ina murna da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari sakamakon ba talakawa da ya ba shamomi cin gashin kansu ba don komai ba in a duba lokacin obasanjo shine abin yake zuwa ga talakawa don kowa ya fuskanta gwamnati amma abin na tsawa iya karkashin gwamnatin jiha ne suke ba ƙananan hukumomi abubuwan su abubuwa baya zuwa ga talakawa don sai sun riga sun handa mai abubuwan da sun rage suke tura ma ciyamomi sannan kuma iya wana ya kamata su ba su ma suke gaya musu ga wana su abubuwan da za su hello hello muna jin ka ma'azu to malam ma'azu ɗan tanko godiya muke mun samu kira daga jihar kaduna salamu alaikum da wa muke magana wa alaikar ina magana da yasu ko sabon to muna jin ka daga nan zangon katab lokal government kaduna sai tare na najeriya Muna jin ka me ra'ayinka? Muna tare da Muna tare da kai. Eh, ra'ayina na yawa zan ɗan mai da martani ne game da da wani na ke zargin gwamnatin tarayya game da shanin magana yan shiya eh. eh. Ni kuma na goyon da abin da gwamnati take saboda tsakani da Allah inda ba don gwamnati nan ta tsaya da yan shiyar nan shi kan shi da ke magana sai ya gudu ya bar kasar nan. Saboda haka ni na goyon baya ɗari bisa ɗari saboda dole da ya ce ba za a yi bacci ba shi ma ba zai rinsa ba. ni To mun gode yanzu kuma mun samu wani kira. Salamu alaikum da wa muke magana. Wa alaikum salam kuna magana da Edi Goro daga daɗin kowa. To Edi Goro muna jin ka. Wallahi hajji akwai abin da ke damun mukan a kamar jihar mu kuma a garin mu inda nake. To. Muna jin ka. Yawwa ni ina Gombe amma ina on da ya wani jamar su da wani kalbar. Eh. wallahi akwai wani kwari wanda yake matsa mana a garinmu a nan cikin garin daɗin kowa wallahi hajja idan ana zuwa ko bacin da na samu nan wallahi to muna mai uku kuma ga gwamnanmu a da inuwa a da kuma sanatan mu an juma goje idan Allah da taimaka a sama gyara mana wannan ɗaukarin da ke matsa mana kowa garin daɗin kowa. To, Edi Goro da fatan sun ji wannan kira naka. Salamu alaikum da wa muke magana? Muhammad Ashiru daga Babawa karamar hukumar Geza jihar Kano Najeriya. To Muhammad Ashiru muna jin ka. To gaskiya um, abin da gwamnatin Najeriya take wa 'yan a gaskiya ba ta yi musu adalci ba. Kawai shi ne bukata ta. Ya kamata a yi musu adalci. Kuma mutane 'yan Najeriya ne. To mun gode Muhammadu Ashiru yanzu mun sami kira daga jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum da wa muke magana. Wa alaikum salamu Maryam Dauda, umma mala alina daga dogon jihar Kenya horon Nijar. To ba Maryam Dauda bace ba. Ina babban taro? Eh muna jin ka. Ina ra'ayin rasa wanga babban taro. Babban taro wanda shugaban kasa mu na Nijar Muhammadu Ishu. Lalle Afirkawa sun gwada soyayya, sun gwada soyayya, sun gwada soyayya cikin kasa mu ta Nijar. Hmm. Kuma Allah ya kai kowa gida ne lahiya. Wanda an kai wanga taro kuma da shemai makamu wata kasa kuma an kiyaye taro irin wanga da an kai Nijar. kasa mutane da kuma sun yi tarbe bakin kwarai kwarai an yi murna na gode mu da amurka ni da mama lali da dogon ta cikin horon nijar allah ta yi ku. to mun gode yanzu mun samu wani kira daga jihar jigawa salamu alaikum da wa muke magana wa alaikum salam kuna tare da yusuf babanga mai tare da ringin daga nan jihar jigawa to muna jin ka malam yusuf To hakika ni yau zan yi amfani da wannan dama in kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari game da ainihin ministoci da ya naɗa wasu kuma aka mai da su. To fi sabilillahi ni shawarar da zan ba Muhammadu Buhari yana da kyau in zai naɗa ministoci yake ɗebo 'yan siyasa waɗanda suke da mutane. ba a ce mutane ga sun sha wahala a can baya tun bashi da komai suka dafa masa baya har ya zama shugaban kasa amma a ce yau gaskiya yana ɗauko wasu waɗanda ma ba a ƙasar nan suke ba ana ba su kujerar minista to fi sabilillah haka bai dace ba muna ganin ya kamata ainihin wato 'yan siyasa cikakku waɗanda suke da mutane su ya kamata a bawa ainihin wato kujerin ministoci su ne suka san matsalolin talaka ba waɗanda suke zaune a wata ƙasa ko kuma a wani guri ba tare da ainihin wato To mun gode yanzu mun samu wani kira salamu alaikum da wa muke magana. To muna jinka. To dan iya ya wuri muna jinka. Eh, wasu shi buba galabi ba. bari barin da suka wai shi bakin ciki ne ka damuwar shi wa su sani wa abu daga Allah wa ya Allah ya abu ba wanda ya hana shi shi rage bakin ciki bakin ciki na shi da shi kanshi abin da Allah ya yi shi ba wanda ya hana shi su kwantar da hankalin shi ko a bakin ciki abin da Allah ya ba wanda ya hana shi to mun gode yanzu mun sami kira daga jihar Taraba da wa muke magana Eh, Alhaji Lurwan dan Maliki daga jihar Taraba karamar hukumar Gatsal a garin Killa. To muna jin ka. Eh, ni ina magana ne wa akan matsalan nan na shiya da ke faruwa da Allah. Eh. Baba Buhari ya tsaya ya duba kuma ya fito ya yi wa mutane bayani akan matsalar da ke faruwa da aka tsare wannan shugaban nasu. Domin su su fahimta. To ba a masu bayani ba kuma ba a sake shi ba. Ka ga tashi hankalin da yake faruwa. ga jihar zamfara ga mu ma nan jihar taraba eh? fi sabilillahi ba ya tsaya ya duba ya masu bayani tunda sun ce jinya suke so a fitar da shi a kai shi sai hada da jami'anmu da jami'ansu a ɗauke shi inda suke so a kai jinya a kai shi domin su fahimci gaskiya amma wannan ba shi ne zai fitar da mu ba yanzu matsalar nan na jihar zamfara za a yi ko kuma matsalar 'yan shi'a za a shiga kuma wannan teno ne na lokacin da yace zai yi mana aiki teno ne na lokacin da yace za mu gani a ƙasa to in ba mu zo muka gani a wannan lokaci ba a wani lokaci za mu gani wannan matsaloli idan ya zo ya shiga gabansa fisabilillah ya duba ya gani fa ya yi nazari a nazari na hankali na dattijo mai cikakken hankali wadda muka tsaya muka zaɓe shi tunda ni tun da safe da na fita a matsalan domin in ga na jefa amar ƙuri'a wallahi sun matallahi sanda na kai la'asar ban ci komai ba wallahi to wannan matsala yana da kyau ya tsaya ya duba ya duba Allah ya duba matsalan nan wannan abubuwa ya tsaya to mun gode yanzu kuma mun samu daga jihar Katsina da wa muke magana ah, Ibrahim Sani to Ibrahim Sani muna jinka eh, magana 'yan shi'a din nan Ko za ka ɗan rage rediyon ka? Bai kamata ba a cewa 'yan shi'an nan a sassauta mu saboda mutane ne waɗanda ba su da adalci. Eh. Hello? Muna jin ka Ibrahim Sani. To, mun gode. Yawa. To, mun gode Malam Ibrahim Sani. da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. madalla muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku sake kira da wasu ra'ayoyin naku masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka Daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 4 da minti 57 yanzu kuma kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaici. madugun 'yan adawar sudan ta kudu rick mashar ya amince su haɗu fuska da fuska tare da shugaban ƙasar salva kiir abinda zai zama wani mataki da zai iya farfado da tattaunawarsu da ta jima tana tafiyar hawainiya a wannan ƙasa da yakin ba sasa ya ɗaiɗaita a cikin wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan takwas ga watan yuli da aka tura zuwa ga tut gatlak mashawarcin shugaba kir kan harkokin tsaro Mashar ya ce a shirye yake ya tattauna da shugaban muddin za a kyale shi ya yawata yadda yake so a ko'ina a cikin kasar ta Sudan ta kudu. Shugaba Donald Trump ya ce sakatarensa na kwadago Alexander Acosta ya yi murabus a dalilin kwamacalar shari'a wani attajiri Jeffrey Epstein da ake zargin musgunawa mata ta hanyar tilasta su yin jima'i ba da son ransu ba Trump ya yi wannan sanarwa tare da Acosta a gefensa a yau Juma'a a wajen fadar White House kafin Trump ya tashi zuwa jihohin Wisconsin da Ohio. A jiya Alhamis ne Birtaniya ta yi zargin cewa jirgin ruwan Iran sun yi ƙoƙarin jiragen ruwan Iran sun yi ƙoƙarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man fetur na Birtaniya zai bi a yankin mashigin Hormuz a wata sanarwa da gwamnatin Birtaniya ta fitar. ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar, amma suka juya baya bayan da suka sami saƙon kashedi na baka daga wani jirgin ruwan yakin Birtaniya. To masu sauraro baki daya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma injiniyan mu da kuma Daniel Brown da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da Mr. Chan injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.